على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم انظر ahadith shafa'a al-mutawatira inda jami'in ulama wato ka duba hadisai na shafa'a wanda suka zo mutawatirai a wajen dukkan malaman hadisi wa yaqudu kal ajab idza sabita bi anna al-mu'tazila ankaru hadhihi al-ahadith wato mamaki zai kama ka idan ka ji labarin cewa mu'tazilawa sun yi inkarin waɗannan hadisai mutawatirai ingantattu na'am وهم كعادتهم ينكرون كل ما يخالف عقول su mutazilawa kamar al'adarsu suna inkarin duk abin da ya saba ma hankulansu masu rauni almariza hankulansu mara lafiya duk da Allah muke neman taimako al'asul khamis eh, asali na biyar al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar umurni da kyakkyawan aiki da kuma hani ga munkari haula al mu'tazila iltazamu hadha al asl wayannan mutazilawa sun lazimci wannan asali din lintisharin zandaka bainan nas domin yaduwar zindiƙanci tsakanin mutane wato domin su yada sun lazimci wannan asali domin a lokacin nan zindiƙanci ya yaya tsakanin mutane mutane sun fada cikin laifuffuka da zindiƙanci kala-kala Na nam lintisharin ha'ila wato yaduwa wanda yake mai ban tsoro wa ba al'amru al'aqida wa asba amru al'aqida fi qadar a lokacin nan al'amarin aƙida ya zama to yana cikin haɗari wannan shi ne abin da ya motsar da zira. Ƙoƙarin suka gina wannan ƙa'ida domin ƙoƙarin gyara aƙidun mutane a tunaninsu da kuma rusa miyagun aƙidu wahum inna ma ikhtara'u hadha al Sun su mutazilawa sun kirkiro wannan asali ne wannan asali karkatacce na'am ala aqidatil muslimin wato wai don tsara aƙidar musulmi wato iyalan sanadi sun yi tsakaninsu da Allah ne domin su tsara da musulmi daga rushewa da kuma ba da kariya ga gida musulmi Wannan والنهي عن المنكر انما هو an عن محاربه الفساق wato su hani ga munkari a wajen mutazilawa fasara ne na yakan fasikai shirke da daga. yakan fasikai da kuma yakan zindiganci ولذلك استعان المعتزله بالخلفاء بالقضاء wannan shine dalilin da yasa mutazilawa suka nemi taimako da kulafa shugabanni domin su karar da zindiganci suna so su yi maganin zindiganci su yi maganin fasikai su masta ɗalibin mul'am sannan ainihin nan su masta ɗalibin mul'am sannan al'amari ya tsawaita a gare su a tasta dabar mutazila al-kulafa har yanzu zama to mutazilawa sun aiwatar da khalifofi fi na shari'a mazhabin a wajen yada mazhabansu na datti an gane ko sai suka amfani da sarakuna wajen yada mummunan mazhabansu wal qada ala sunna wa da kuma karar da sunna da mutanen sunna sai ce bari mu amfani da sarakuna ya zama mu takura wa malaman sunna mu takura wa ahlus sunna wa min haqiqatu hadha al-asr annahum yaquluna bi wujub al-khuruj al-hukam daga haqiqanin wannan asalin suka gina ka'idar yin tawaye ga shugabanni sun gina ka'ida na mai yin tawaye ga shugabanni a ƙarƙashin wannan shugaba in yi laifi dole ne a gyara mai kuskurensa in bai gyara ba wato dole ne ya sauka in ya ƙi sauka dole a yaƙi shi yana ba da ka'idan nan nan marar aminku munkaran falugayyar mu biyar jiki duk wanda ya ga munkari daga cikin ku ya canza da hannunsa idan shugaba ya yi kuskure an mai magana a canza da hannu kawai shi ne a nan sai aka samu mutazulawa sun fara ɗaukar makami wajen ganin shugaba mai laifi dole sai ya sauka an gane ku a nan suka shiga wajen fama tare da masu mulki kuma suna aiki da doron hadisi kuma kuma doron hadisi kuma dama ya ce mutu ya gama a kuskure ya bi an mutu ya ga kuskure canza da hannu ahalu suna sun ce wannan fasara da kwaikwayo kuskure wannan fasara ba daidai ba ne a fasara na ahalu suna fasara magabata tabbas idan mutu ya ga kuskure ya canza da hannu amma kuma banda kurakurai na shugabanni kurakurai na shugabanni hadisai sun zo mutawatirai imamun nawawi ya bude babi a cikin riyadu salihin cewa ba a yin tawaye ga shugabanni da makami kuma ya kawo hadisai mutawatirai akan wannan matsala din kuna da wannan sai muka fahimci marra aminku munkaran wato duk wanda ya ga abin kyama ya canza da hannunsa banda ainihin kurakuran shugabanni kurakuran shugabanni ana canza shi da baki ne idan har bai canzuwa mutum ya kishi a zuciyarsa domin da zarar ka ɗauki makami ka ce za ka canza kurakuran shugabanni to kai ba ka san shugabanni ba za su miƙa maka wuya ba suna suna ganin suna da ƙarfin makami sai an yaƙi to wajen yaƙin nan wanda za su faɗa cikin bala'i wanda al'amarin zai shafa su ne al'ummar musulmi za a zo a yi ta mutuwa a rayukan mutane su sarwanta dukiya su sarwanta kai hamma da mutunci wani lokaci mutunci ya salwanta sai ga al'amura sun lalace gaba ɗaya. A gano wani ku, to wannan ƙarƙashin wannan ƙa'ida na al'amurin marubu na nahyal muka suka gina wannan ƙa'ida na bin tawaye ga shugabanni kenan sun san ɗauko wannan ƙa'ida daga khawarij kenan sun fa'idantu daga gare su wajen wannan mummuna gida na ɗaukan makami a yaƙi shugabanni wa iyasu lillah eh wajen cewa faligarin fiye cewa shugabanni kawai ba wai shugabanni da ta au oh, canza kurakuran shugabanni su ba a canza shi da hannu sauran sauran al'umma canza shi da hannu ga wanda mutum ke da iko koko wanda mutum ke da iko idan mutum yana da iko ya canza da hannu ya canza inda canzawan ba zai gyaru ba sai da hannu idan mutum ya ga shugaba idan mutum ya ga wani ya yi kuskure kuma ya zama wannan kuskuren ba zai canzu ba sai da hannu to sai a sa hannu yanzu in yara suna fada yara biyu suna fada suna ta doke-doke shi maganan baki zai tasiri in za ka raba har abin ya rabu yaya sai kasa samu wani lokacin sai kasa duka ma ga wannan a nan wajen canjin ba zai yiwu da baki ba dole sai da hannu to idan ka kaɗa ya gefe kana kubari kubari kubari kubari ba su ma san kana yi ba sai ka ki bulala wani lokaci ka ɗan zane su sai ka sun wasu kaga na wajen canjin ba zai yiwu ba sai da hannu ko idan ka ga ainihin irin marasa kunyan nan irin matan da marasa kunya sun hada biki an kirawo ainihin ne, ana tarwa ana batsa kai magana da bakin ka ce wannan ba ya rage naka suka ga da gaske ne ka ɗauko bulala kaɗan ɗan zana mutane biyu daga cikinsu kuma kana da ikon yin haka za ka so masu amma magana ka da baki ba zai musu tasiri ba akwai irin wannan munkarin wanda dole baki ne zai tasiri ban kai dole ne hannu akwai munkarin da baki na iya tasiri nan take kai magana za a ci wani munkarin shi kanshi baki matsala ne sai dai ka kiyaye abin a zuciyanka hmm? irin na wannan marasa ji da yawo sara misali eh. bayan da za a yi nan dole ya ɗauko kayan aiki irin nasu a halar. Sai ɗauko kayan aiki a dimfare su.

kuma suna da fasdaki wannan usul din a matsayin ka'ida ba su sun dauka cewa duk wani hankali dole ya dace da nazi ahalin suna kuma sun ko hankali babu wanda ya suna hankali wajen gudanar da abubuwa domin su suna lura da maslaha suna kuma nisanta barna hmm? na'am dawamil fa'i بسم الله الرحمن الرحيم kuskure da to in yana da ikon canzawa da hannu amma kuma yin canza da hannu balla zai faru ba eh, eh. in ya zama to ba zai gyaru ba sai da hannu ko yi da hannu shi amma zai gyaru da baki ka fara yi da baki shi yanzu wallahi ta kafuna da su zahunna fa'izuhunna wa hajruhunna fil mazaji wa dribuhunna hmm. wa innan matan da kuke jin tsoron sabawan su ya ga shi fa izo hunna ku fara musu wa'azi wa zai a wa hajruhunna ku aurace musu a wajen kwanciya wa dribuhunna ku buge su kaga sai aka duka karshe in dai har zai yiwu a yi amfani da baki to duka kada a sa duka a nan wani yau amma in ba zai yiwu ba dole sai an sa hannu to shine za a sa hannu shi ne hannu zai zama shine za a sa munkarin da ba za ka iya gyara shi ba sai da hannu to ka gyara da hannu in ba zai yiwu ba ka haƙura ka yi da bakin ka duk da ba zai gyarun ba sai ka yi magana da baki ko an gyara ko ba gyara ba ka dai a gano wannan? Ahan. na ala abu firdaus na bismillahir rahmanir rahim eh ala abu firdaus abu firdaus ya ce fa hadhihi nusus fiha fawaidun nan wa'annan nasoshin a cikin shi akwai fa'idoji masu yawa لأنها تفيد الطالب كيف يحصل النجاح domin yana fa'idantar da ɗalibi yadda zai samu nasara a cikin al'amuransa. Adiyai, ala kaifa ya sulun na ja, a gane ku? Yana amfani da ɗalibi akan yadda zai samu nasara walbaraka da kuma albarka fi ɗalibin ilmi a wajen neman ilmi. Fa inda albarka min ma kaddamna la ta domin lallai albarka daga abin da muka gabatar baya tabbata ala talibul ilmi baya tabbata ga dalibin ilimi illa bi hurma sai da mutunta malami kaga dalibi ya samu albarka wajen neman ilimi to ya san darajar ainihin malamin sa wa ta'zim lil mashayikh da kuma girmamawa ga ainihin malamai Ka duba وقع ya auku ga Salma أبن eh, rahimahullah أقوك سلمة رحمه الله نعم فإذا حصل مثل هذا ma ala jalalati ma jalalati kadari ko ala jalalati kadari idan irin wannan abin ya faru gare shi eh, duk da girman darajar shi amma zan nuka bi kullabi hadal asr to menene zaton ka ga ɗaliban wannan zamani ani kullabi akhir ɗaliban akhir zamani eh ɗaliban ƙarshen zamani allazina la ya'rifuna lil fadlahu wa'anda ba su san ainihin daraja ga malami ba fadlahu ba san ainihin mutuncin malami ba wanda da yawa suka mutunta ladabi ga malamansu da yawa suka muna na ladabi ne eh ce ba ma a cire shi na ce a cire ko a bashi a ah, sun ce a cire ne dalilin cire shi ma a sawul adab alal ulama kasiran ma a sawul adab to me za ku ce a cire masu a cire me za ku ce a cire ku doki ma aikin shi ɗaya ne kawai nafiya tunanin su kenan eh ala wannan wannan ma din na takidi ne da yawa suka muna da ladabi ga ainihin malamansu wa akhar wato kana ji wani lokaci bayan lokaci bayan lokaci kana ji daga sashen ɗalibai idan sa eh, adab adam alal ustaz idan suka muna da ladabi tare da malami wa kadiba alaihim idan har malamin ya yi fushi da su wa azlaza lahum fil qawl idan malamin ya kausa musu magana wa badalan min an yadda kai lokacin su yi nadama su nemi afuwa wajen malami wa yastabiru kidalan su ci gaba da neman ilimi a wajen malam asma'u mai koyo daga suna cewa hadal ustaz akrasa alayya wannan malamin ya kawo mu magana malamin nan ya mun fada sosai ya gaya mu mangaro. na'am walam af'al shay'a wani ba aikata komai ba duk da wannan rashin kunyar da yau malam sai ce ba abin da ya aikata wa haqqan ni akhda'at to kaddara a ce na yi kuskure ko a ce na yi laifi au asa'at asa'atul adab kaddara a ce na muna na ladabi a rai ga malamin in ji shi ba ɗalibin a kaddara a ce na muna na ladabi a haka za baki da mu an yi hankali haka ya kamata malam ya yi mu'amala da ni haka ya kamata malam ya wulakanta ni gaban mutane ai a gaban ɗalibai a ƙarani a gaban ɗalibai tsara rakina au allazina hum tuni fil ilm kuma wanda suke ƙasa da ni a wajen ilimi a gaban ɗalibai wanda yake ma ina karantarwa ba a gaban su ya wulakanta ni wa shar ai eh, wanda suke da ƙasa da ni wajen ilimi da daraja da kuma wajen shekara la budda sa atruku hadal majlis wallahi ba makawa zan bar majlis nan na ba karatun hadal majlis la yaliku bi amsali wannan majalisin bai dace da ire-ire na ba alil muru'a ba abota muru'a wani shine mai muru'a ah, wanda an ta ido ila majalisin da sannu zan ciru in koma wani majalisi daban to na ma da shi ma yawa malam rashin kunya ga malam ya mai haka shi ma sai ƙara mai shi ma sai ƙara gaba ko hunaka ka firo ai akwai malamai da yawa shi yana ganin yana ganin kamar shi kadai ne malami ai ai yanda yake cin kanshi shi malami yana ganin ba wani malami sai shi to akwai malamai da yawa ana la ahmilu yau ana la ahmilu dai ni ba na iya daukan ba na iya ture ma wulakanci eh, ba na jure wulakanci ana aziz ni mai daraja ne لو كان هذا الأستاذ وحده في هذا في هذه البلاد da a ce wannan malami shi kadai ne a wannan gari wannan gari aw hadhihi al-ma'mura ko wannan masarauta gaba daya wallahi da rafa neman ilimi in a kaddara ba wani malami sai shi zan bar ma neman ilimin a wajen shi ila an alqa Allah har in gamu da Allah in hakura da neman ilimi in mutu da jahilci na Isma'il hada kalam ka saurari wannan magana ma a asna'u me ya kai munin wannan magana duk dai bai kai munin shi wallahi musta'an

sai su ja wasu ɗalibai kuma gefe irin su ɗaliban da suke kasa sai su ga musu magana mana ɗan wani karatu sai su ja sai ga ɗaliban da suke musu karatu su kake yi wani mutum da kake yi kenan a irin wannan idan ɗalibi irin wannan su yi adam haka ya kamata ce ɗalibai su na su dan taimakawa malam wurin hudu ne gare shi ɗalibai suna ba san wannan ba duk ɗalibin da yawa malami su adab ya kamata ce su ma ɗalibai su nuna kawai shi ma ba na su zane shi misali sai ga su kuma sai ai tsakanin ɗalibi ne da malam. shi da ne kawai abin da shafa inda mahaifin shi aka zaga to za a ga zai ci shi an zagi mahaifin shi ka san wannan matsalar da shi da malam ne kawai abin da ya kawai ba a cewa komai ka san ba a shiga tsakanin malami da ɗalibi eh ko sai malam ya fara tasowa ne kimiyya ko shi da kanshi ya gaya wa shi da kanshi zai gaya wa ɗaliban kalmar malam ya ga na fara kasuwa ne ma yana ɗan idris sai malamin masara to cikin wayan matsalolin suna faruwa ga ɗaliban ko wannan da ke faruwa ko ɗaliban sunna eh babu inda ake samun wannan matsalar sai ɗaliban sunna kamar yadda ce lokacin da ake karatu zai iya hakuri ya samu karatun yadda aka yi to da zarar ya ga ya fara samun ido shi ma yanzu alhamdulillah zai iya karanta da wasu ya zama babba shi ma wa iyazu billah wannan wani magani jin da kaga magani shine malamai su kakar wannan karantar su a yanzu ba ga shi alhamdulillah ana karantawa ana nuna mutane da wani ba idan ɗalibai suna so su yi aiki da karatu da su a gani to kun karatu ake so a yi wanda zai da albarka wasu za su gaba da yin karatu an za ci gaba da karatun a yi karatun kai ma in ka ɗauki abin a wulakanci to kai ma za ka zo nan da wata zama malami kai ma haka za a ɗaukar mashi a wulakanci amma ka ɗauki abin da muhimmanci to kai ma haka za a ɗaukar ma abin da muhimmanci aljaza'u ne min jinsin amal ko yawon shi ne haka abin da tafiya in sun mutu zilawa da hasan basari da wannan wasu gina sa ya rufe wannan abin abin da ya yi aka ga shi ma sai da abin ya same shi mutazilanci ya kaso zai ishirin da wani abu an mai tawaye tawaye tawaye ya samu ɗalibai da yawa da suke rashin shi ma bai biya ba suka ware suka suka yi watsi da shi wanda shi asalin masarin bai kasu kashi ba ko amma shi wasu zai da ya samu ɗalibai sun mai tawaye sai da mutazilanci ya fi kasu fiye da ishirin kuma suna kafata juna suna gaya wa juna maganganu da su a wani shi ne sakamakon irin wannan al'amura su alibidai matakan da suke ɗauka na ɗalibai sun yi guduwi amma kuma ya taimaka musu su samu matsala da ɗalibai masu sai ba su samu matsala ba gaskiya to ma sami guduwi nan? a'a abin da nake nufi mu ya kamata a ce an samu wani ya yi da suna hanya haka na su ba ya daidai da su ba dan dan matsewar shi abubuwa misali ɗalibi ya san shi ɗalibi ne kurin kai abin da ya kawo shi karatu ne misali wurin malami kada ya zama cikin wanda malamin yana ja yana ja misali hmm. ko magana ko ruwan wasu abubuwa na rashin ladabi misali ya wannan magana magana ne kyau wannan shi ne shawara wanda ke mai kyau cewa ɗan ɗalibi ya zo majalisi ya san shi ɗalibi ne ba wai yana da iko akan malami bane ko ya juya shi ko ya sarrafa shi ko abin da ya kama da wannan idan malami na karantarwa ya ɗauki kanshi a matsayin malami kada ya ɗauki kanshi a matsayin shi aboki ne ba shi wannan ɗalibin irin wannan musamman ɗaliban suna suna ɗaukar malamin su ne a matsayin aboci wani kusa za ka ga sun iya gaya mai wasu maganganu masu zafi wanda za ka yi mamaki irin wani maganganu za su gaya mai irin wannan abubuwan suna faruwa an gano wannan ku to duk irin su sai a hankali na yaya farko yin karatu ba don Allah ba akwai wanda yana karatu ne dama ba don Allah yake ba yana so ne don duniya in ga mutum ya an ce wanda ya koya ma harfa daya ya zama mahaifin kaci a jini sai kuma kana koye shi mahaifin mutum mutum kuturu ne ya haifi mutum kuturu ina mahaifin ka sai ka zo kana baka san a san kuturu ne ya haife ka to me yasa ka zo duniya baka so ka san ya haife ka tun da har wannan kuturu ya haife ka ai an gama shi ne zai ba mahaifinka in ka ɓoye shi baka ce shi ne babanka ba to ka zama to butulu manid da a'ila gairi abiyu huwa ya alamu illa kafara laysa min ahadin yadda yi ila gairi abiyu illa kafara a wata ruwaya faljanna alaiha haramun duk mutumin da ya danganta kanshi zuwa ga uban da ba nashi ba baya so ya jingina asalin wanda ya haifi saboda kuturu ne ko saboda mahaifin shi talaka ne ko ba shi da wani matsayi sai ya ɓoye baya son a sani ita wannan mutumin aljanna ya zama haramun a gare shi kuma yanzu zo na to wasu mutane za ga a cikin harkar duniya ba ba sa su nuna babansu ba. sai su je su nuna wani wanda bai sha wahalar komai wajen haihuwarsu ba misali daga irin wannan ana samun irin wannan matsaloli mafi yawan mutanenmu suna yin karatu ne ba don Allah ba to irin wannan za ka kuwa tun da karatu ba na Allah ba wato ba za su su ce bi karatu wajen wani ba za su ai ai ai a mutum karatu na ne ba wani zai ce da ya ɗaka da wani sai ce ɗarin dina ne wani da gaske a nan garin kaduna akwai ɗalibin da aka ji tambaye. shi me za ka ce kan malam wani sai ce ai malam wani ai mugaffal ai ba malami ba ne ai jahili ne malam wani me za ka ce ai malam wani bai ma za ka sa shi sawun malam wani ɗalibin sa fashi gaba suna wurgumin tambaya yana ba da amsa ira ta jarwa ta bi ba ka me za ka ce kan malam wani da wani zai ce malam wani da wani sun karanta da shi ba zai ce malam wani da wani abokan karatu na ne tare muka yi karatu tare da su to irin wannan kuma aka tambaye shi kan asalin ma malamin shi wanda ya wanda in ya zo garin malamin sai sun daɗe suna karatu sai ya yi wajen cikin dare shi eh, ya gabe karatu har a wajen gari ya kusa wayewa sai ga shi ya ce ai wannan a wani malamin kawai dai suna suna tattaunawa tare da shi ne suna kasha da ilimi ne shi hankalin malamin ya tashi malamin musamman aka bincika da aka kai malam musamman aka ce malam aka rawa kaza babu da wani ya ci ya ga iri-iri wannan mutumin da nake wahala cikin dare in na zo garin nan dole ne in zaunar da shi in na zo garin zan zauna mu yi karatu da yawa in mai karatu sosai kusan duk karatun da ya samu a wajena ne amma ya wannan magana wallahi ne malamin ya zo har garin ya zo wurin da yake karatu yake ba kwace ne ba abu na zanci ya zo kirkir ya buɗe karatu shi to na ji labari an ce ɗalibi na wani ya ce ban karanta da shi ba ya fito ya faɗi irin wahalar da ya sha wajen karatu da shi na yi kaza na yi kaza na yi kaza tare da shi amma yanzu ya ce wai ni abokin karatun shi ne to wani ba na yarda da munafinci ba yarda da duk mutumin da na wahala da shi zo kuma nan gaba ya gudu ce mu ke ni abin da na a rayuwa na wulaƙanta malami haka malamin ya zo ya yi bayani a kuma malamin har sai kawo mana ziyara da shafi da sana kawo ku yi hankali ɗalibai in yi ɗaliban sunna za a gama karanta da mutum ƙarshen shi kuma sai nuna ma shi ne malamin ka <laughs> shi Thank you.

kai ne akwai da nake shi ba wa'azi yake yake wallahi bai da malami a garin Kaduna akwai malamin shi kaskada wanda ya karanta da shi sai ke nan malaika ne shi yace in akwai malami na a Najeriya gaba daya fito a nuna mu yace bai san ya zagi kan jiya, wulaka da kanshi ne bai da malami haka mutane ke gudanar da kuma duk wannan manganu kala jin su ne a wajen ɗaliban sunna kuma idan ana so a zage ka a duniya cewa ake wane bai da malami bai karanta wajen kowa ba me yasa wanda ake cewa albani bai da malami ai masu faɗin wannan magana so suke su soki albanin ba yabo ba ne to wani wawa ya ɗauka in ce bai da malami to ya yi ya yi shi ne irin shi ya fi kowa kenan in ka ce baka da malami kenan karatun ka akwai alamar tambaya gani ka zo da haka shi ne na'am yana yi a cikin al'ayyar rashin in gaskiya akwai wannan matsalolin saboda haka gaskiya kamata a ce irin wani abubuwa ana dan yin bayanai ga ɗalibai ya zama to muhimmin al'amari kalubale ne mun yanzu da muka zo baya a kiyaye kenan. da matsalolin da wani suka samu misali to kada mu zama mu kuma cikin an ta bayani misali wata ruwan ya fada cikin irin wannan haka misali shi ne dan mutum ya fada to ya fada wa kanshi eh. yanzu su basar ya sake wa wasu bina ba ya suke mishi ba kowa ya san babban tabi'i ne ga kuma abin da ya zai ya fara gare shi misali ko irin wannan ka duba tarihi ana samu ga ibn abbas da wannan ga salma da muka faɗa ibn abbas yana karantarwa sai salma ya rinka jayayya da shi da ibn abbas ya jawo shi sai ya haramta mai karanta bai karanta da shi wasu fanni na ilimi ba shi ko salma bai sani ba sai da ya gama ya zo ya gama karatu sai da ya koma gefe sai ga ɗaliban ɗalibai wanda suka karatu wani ibn abbas sun fi shi ya aka yi haka a ibn abbas ya gaya mana cewa kana ta mai wulaƙanci shi sai ya koyi ma ilimin shi ina ba ta da shi ibn abbas ilimin ya koyi sai ya zama ta shi wannan yana gani ya zama malami bayan ya koma gefe a shi akwai karatun da ba yawa aka ce wannan ya halatta malami nan ya ga ɗalibi na rena shi ya ɗan koyi mai wani abu na ilimi ba laifi ba ne a kan da dama ya ga kamar yanzu ya yi karatu ne ya yi zurfi da sauransu Allah shi ya yi kashe shi wa farko na na cikin layar Na'am.

yi wannan kamar yana da wani da da wani da ba zai da ya yana tijara da sai da wani abu a zai kuma ka kuma kai da ga ɗaliban ke kuma ne samu su wannan wannan kuskure ne yana jin kamar shi ya haifar da muku majalisun nan yadda muke ake ba wani ɗalibi zai ce gashi nan ka za a ita za a ga ya mai ga kalima nan ga tsarin karatun da muke da sauran آمين شاء الله جزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إيه لم رحمك الله sani Allah ya maka rahama annat tauhid huwa ifrad Allah bil ibada lalle tauhidi shine kadaita Allah da bauta huwa dinin rusuli shine addinin manzali allazi arsalahu Allah bihi ila ibadi wanda Allah ya aika aiko su da shi zuwa ga bayinsa awwaluhum nuh alayhi salatu na farko daga cikin su annabi nuh alayhi salam arsalahu Allah ila qaumihi da ke nan annabi nuwa alaihi salam shine shine farkon manzanni wato Allah ya aiko su ko ya aiko shi annabi nuwa zuwa ga mutanen shi dan mazalau fi salihin lokacin da suka yi kuluwi suka wuce gona da iri game da salihai wadan wasuwa'an to kamar mai tambaya yayi tambaya su wane ne wayannan salihan abin salihan su ne su malam wadda da su malam suwa'a da malam yahuz da malam yahuz da malam nasra wayannan manya-manyan malamai ne tsakanin annabi adam da annabi nu kamar yadda abdullahi bin abbas ya ba mu labari wayannan lokacin da ainihin wayannan malamai suka rasu sai ya zamanto ɗaliban sun yi bakin ciki na rabuwa da su to yaya za su yi su ringa tunawa da malamansu shi ne aka yi ta tattaunawa ya za mu yi mu ringa tunawa da malamanmu kamar manta da su sai wasu ka ce hanyar da za a ba a rinka tunawa da malamai shine a yi gunki shaidan sai yi musu wahayi kai cewa a yi gunki na malaman a ajiye a majalisun idan aka yi gunkin malaman aka ajiye a majalisun fuska irin na malam duk wanda ya gani zai tuna da malam to a nan wajen shine ba za a manta da malaman ba to haka aka yi ki wannan shawara ne mai kyau shaidan dama shi ya kawo shawaran kuma ya ɗana tarko ne wanda ya san zai samu nasara ko bayan shekara dubu ne to sai shi ya dana wannan tarko din sai mutane suka amshi wannan shawaran da aka amshi wannan shawaran sai aka yi gumaka na malaman nan guda hudu ko da aka yi gumakan malaman aka ajiye kowane malami a majalisi. shi da zarar an zo majalisi a ce Allah sarki ga malam wadda ga su malam suwa ga su malam kaza to sai zaman to ana tattunawa da su ba a mantawa da su an gane yayi kuma kaga masu yin gumakan sun yi da mini da kyakkyawan manufa kyakkyawan manufa na tunawa da malaman kana manta da su wannan zai sanya a dinga yi malamai addu'a a gano wani ko amma shi shedan ba na ya duba ba shedan shi bangaren da ya duba nan gaba asalin mutanen da suka yi gunkin suka san dalilin da yasa aka sassa gunkin za su mutu idan suka mutu bayan lokaci mai tsawo na tarihi za a manta da dalilin da yasa aka yi gunkin idan jahilci ya zo nan gaba sai shedan ya tura ra'ayinsa na cewa wayannan mutane asalinsu su ne ainihin iyaye da kakanni suke bautawa sai bautan gunki ya faru kuma haka aka yi kuma ya zo ko haka aka yi bayan lokaci mai tsawo sai irin wannan abin ya zo ya fara faruwa an ce shi ne ibn abbas ke cewa lokacin da wayannan mutane suka mutu ainihin rayuwa ya tsawaita aka manta da ilimi sai aka dawo ana bauta musu shekara dubu ba wasa ba ne da yau hmm. tunda asalin abin ba a samu nasara ba sai bayan shekara wajen dubu kowanne ya zo zai ce wayannan malaman asalinsa an yi su ne don a ringa tunawa da su to sai daga bayan sai koma ai wayannan malaman sun kasance idan aka samu fari ko aka samu wani tsanani ana komawa zuwa gare su ne su ne suke kwarage wa mutane tsanani iyayen da kakanni su suke bautawa kenan kafin ka ankara an fara bautan mai an fara bautan malamai to wannan shine abin da ya faru wa akhirin rusuli muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ƙarshen manzanni shine muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi kassara suwar haula'i salihin shine wanda ya karya wato gumaka ya karya surori na wayannan salihan a gane ku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam arsalahu ila qaumin yata'abbadu Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wasu mutane suna fa ibada kuma suna aikin hajji wa yatasaddaqu suna sadaqa wa yazkuruna Allah kaseera suna ambata Allah Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wasu mutane suna ibada mutanen nan suna ibada kafiran makka daga gani su ma sun dauki kansu ba a matsayin musulmi ne su suna ibada suna aikin hajji suna sadaka suna ambatan Allah da yawa kun ga wannan ko to waɗannan abubuwa za ka yi mamaki me ya haɗa kafirai da ibada kafirin maka bauta ma Allah to abin da ya faru asalinsu musulmi ne suna kan addinin annabi ibrahim annabi ibrahim lokacin da ya zo ya ajiye annabi ismail a makka har ya zo bayan annabi ismail ya girma ainihin ya zo ya gina ainihin ka'aba shi da annabi ismail din ai sun zo sun tarbiyyantar da al'umma sun tarbiyyantar da mutanen makka da mutanen hijab akan tauhidi a gane ku! annabi ibrahim ya zo ya karanta da mutane tauhidi kuma mutanen wajen laraba wajen gaba ɗaya sun tabbata akan tauhidi to bayan annabi ibrahim da annabi ismail sun tafi to akwai wani bawan allah wanda ya ɗauki da'awan annabi ibrahim da annabi ismail ɗin mutumin kirki ne sosai ana kiran shi amuru ibn luhai al kuzai shi wannan amur mutumin kirki ne yana da yawan sadaka yana da yawan kyauta yana da sadar da zumunci yana da taimakon jama'a Su saboda wannan dalili sai mutane suka so shi kuma shi mutumin kirki ne mai san alkhairi sosai haka nan ana cikin wannan hali wato wannan wata rana sai shi amru bin luhai din sai ya kai ziyara can kasar sham da ya kai ziyara kasar sham sai zo tarar da mutanen shafin suna bautan gumaka sai ce musu waɗannan gumaka da kuke bautawa menene hikima bauta musu shi waɗannan gumaka su suka halice ku suka ce ba su suka halice mu ba da ce waɗannan gumaka ba sa halitta ba sa azurtawa ba sa ba da lafiya ba sa kashewa ba sa rayarwa ba sa kaza to mai amfanin su aka ce kamun kafa ana kamun kafa ne da gumakan idan ka shiga cikin tsanani a cikin rayuwarka maimakon ka kira Allah kai tsaye ka kira wasu halittu wanda Allah ke ganin girman su tunda kai mai laifi ne in ka ce kai za ka roƙi Allah kai kai ma Allah laifi kuma ka roƙi Allah kamar ce kai wa mahaifinka laifi ne kuma ka ce za ka dimfare shi ina cin mushi yaya amma ka samu wani babban abokin shi ko wani yayan shi wanda yake ganin girma sai ka fito wajen mushi zai zo wajen mahaifin kai tsaye ya mahaifin magana mahaifin ya saurare shi kuma je to wannan shine tunanin su mutanen sham na ce ai gumakan nan su ana kamun kafa da su ne idan mun shiga cikin tsanani sai mu je wajen gunki mu kama kafa da shi ya kai gunki wato mun shiga cikin tsanani ka ba mu arziki mun shiga cikin tsanani ka ba mu lafiya mun shiga cikin tsanani ka ba mu ka cire mana tsoro da muke ciki da sauransu wai shi kuma sai ya je wajen Allah sai ya karɓo musu haƙƙinsu na ce mutumin da yake mai datti baya da fara mai tsarki mu masu da cire mu mutane muna zunubi ya za mu yi mu dumfari Allah mai tsarki ƙulura mai tsarki ke dumfarin mai tsarki kaga itatuwa ai ba sa zunubi ice na laifi to a sassaƙa shi in an sassaƙa shi da yarin gaba wuta mishi kaga ice mai tsarki ne mala'iku ba ba sa yin laifi an dabawa ba to sai zama to sai su zaɓi mutanen kirki sai su ringa kamun kafa da su bayan sun mutu da sunan cewa su ne za su taimake su a wajen Allah an gano wannan su ne Allah ke ba mu labari a cikin alkur'ani alalin Lami dinul khalis hmm. wanda zai da taka zo min duniki auliya ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zurfa. ku saurara Allah shi ke da addini wanda ke takace mai tsarki wa'annan da suke kiran kowa bayan Allah matsayin waliyansu kace musu bai sa kuke haka sai ce maka mana abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba muna bauta musu dan koyar bane face dan su kai mu kusa da Allah gayan kusanci an gani wannan shi da uzurin su amma sun san Allah ke halitta Allah ke azurtawa Allah ke kashewa Allah ke rayarwa Allah ke saukar da ruwa amma su matsalar su ka wato dumfaran Allah kai tsaye wajen addu'a suna ganin su masu datti ne mai datti bai kamata ya tambari mai tsarki ba sai Allah ya nuna musu wannan kuskure ne wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib kawai ujibu da'awata da'i da da'an idan bayina sun tambaye game da ni kace musu ina kusa kuma ina amsar addu'a mai addu'a ya roƙe ba maganan wai ya ce shi mai datti ne na san mai datti ne amma na ce roƙe ni wa ala rabbukum kuma ud'uni astajib lakum an gano wannan ko saboda haka amr bin luhay sai aka mai bayani cewa wannan shine dalilin da ya sanya ake bautan gumaka sai ya gamsu da ya gamsu sai ya ce a bashi gunki guda ɗaya ya jaraba sai suka bashi gunki guda ɗaya ya jaraba shine gunkin hubal gunkin hubal shine gunkin da ya fara ɗaukowa ya zo da shi yana zuwa sai wa mutanensa bayani cewa wannan gunki da na kawo muku ba shi ya halicce ku ba ba shi ya kaza ba a gunkin nan za mu kama kafa da shi ne ya musu dai bayani suka gamsu ko mai yasa suka gamsu kasancewar shi mutumin kirki ne shi idan kai mutumin kirki ne kana yawan mutane alkhairi cikin sauƙi kake isar da sako kuma sako ya samu shiga za su yi tunanin hatta wannan abin da ka ɗauko shi ma alkhairi ne kuma ji wannan to ne ake magana nan wajen to kun ga yanzu mu fahimci cewa asalin mutanen maka musulmi ne asalin su kuma suna kan addinin annabi ibrahim waye canza musu addinin amru bin luhai al-khuzai shi sa za ku mamaki a ce kafiran maka suna aikin haji bai hada arni da aikin haji a wato arnan takan ya faru ne daga baya shi sa ga malaman sunna ba sa wasa da bid'a in dai bid'a zai shiga addini a hankali a hankali sai musulunci ya rike ya kasa gane shi kuma shigan bid'a wannan dan bid'a da ya shiga wannan dan gunkin da aka shigo da shi din nan aka yi tunanin ai bid'a ne mai kyau shi ne sababin da ya mai da kafirin maka zama kafirai gaba daya da annabi ya zo yana da'awa da su za su fara taimakon annabi wajen yin da'awan amma ka ga yadda bid'a ya zo ya sababa kiyayya ga musuluncin gaba ɗaya da faɗa da musulunci eh? to wannan shine kamata kaga in kaga malaman sunna suna fushi suna ɗaukan makamansu na ilimi suna yakan bidiya to kaka kai mamaki saboda malamin bidiya kamar yana shafa ma addini ka bakin tanci ne addini da yana fari kullum sai ya shafa bakin fenti kullum a shafa bakin fenti zai zo tun kana iya gane shi nan gaba ka gane shi kuma jini to wannan shine abin da ya saka ga malaman sunna ba sa wasa da bidiya in yazo suna mai rabbi sosai ba na wasa ba na'am Walakin walakinnahum yaj'aluna ba'd al-makhluqat wasa'if sai su suna sanya sashen halittu su zama to tsani tsakanin su da Allah wannan shi ne laifin su sanya sashen halittu zama mai tsani tsakanin su da Allah in ka ce musu me yasa kuke haka sai su ce maka nuridu minhum at-taqarruba ila Allah muna nufi daga gare su kusanci ga Allah muna neman kusanci ga Allah ne ta hanyar su Wani wa nuridu shafa'atuhum indahu muna neman ceton su ne a wajen Allah kun ji dalilin su misalin mala'iku da isa duk suna kama kafa da wayan da maryam suna kama kafa da maryam gairi da wasu mutane wanda ba su ba daga cikin salihai eh na'am sun eh, sun samu daga daga nasara abinda nasara ke yi Ibi ṣe ń gbé ní àwọn ọmọ ìrìnlẹ̀ ìṣòro ìjọba. Mutum mutumin kirki daban da ilimi daban da ashe mutum na da kirki ba dole kuma ya zama malami ba akwai mutumin kirki malami akwai mutumin kirki da ba malami ba wani kuma malamin ne wanda sai shaidan ya fuge shi kuma bai lokacin da ka zama kuma shaidan ya fuge shi da gangan da ana samun wannan akwai a kaman zuyina lahu su amalin yi fara au hasana hmm. ana samun hmm? tabun zubut بسم الله الرحمن الرحيم حرف الياء وكن بشا كريما وفي من يلتزيك رأي وكن بشا mai kariman mai karamci mai kyauta zambi sadi hmm. ma'abocin shimfiɗa hannu mai kyauta wa kun ra'ayi ka zamanto mai kyakkyawan ra'ayi ga duk masu ƙaunanka ra'ufan biddara'i mujallila kullu zai katafin wani ayi hmm, ka zama to mai tausayi ga halittu aryahiyan mai mutunci mujallila kullu zai katafin mai mutunta duk ma'abocin kusanci wani ayi da kuma nan nesa usulan gaira muntashimin wakiyya naqiyar kafi an aibin wa sa'ayi wa kun ka zama to wasu naqiyi ko hmm, usulan gaira ka zama to mai sadar da zumunci gaira muntashimin ba mai takura saboda kunya ba hmm. muntashimin mai takura baya shiga cikin jama'a saboda kunya kar ka zama haka ka zama to mai tsarkin ɗabi'a ka zama mai kyakkyawan aiki fi in jazi wa'ayi wajen gaggauta cika alƙawari ba'idan an sabili shar safha naqiyal khafi an aibin wa ta'ayi wa kun ka zama to ba'idan wanda yake nesa daga hanyar sharri saman ka zama to mai sauƙin hali Na taqiyal khafi naqiyal ka zama to mai tsarkin tafi an aibi daga wannan aibi wa sa'ayi da kuma barna talakka mawa'izi bi qabuli shirki tafuz bil unsi inda hululi la'ayi ka amshi wa'azina bi qabuli shirki da amsa na gaskiya hmm. tafuz bil unsi zaka samu nasara da dai cewa inda hulul la'ayi wajen saukan tsanani wajen saukan tsanani hmm. harkul waka بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا هواهم وما من منكر في الناس ناهي ودل الناس ما في يوم متاني اتبعوا هواهم sun bi son ransu wa ma an munkari fil nas sai zama to babu mai hani ga munkari a cikin mutane yanzu wa sara al-hurr lil mamluki abdan wa sawfa atahu aqibatu al-nawan wa sara al sai da ya zama to abdan bawa lil mamluk ga bawa kuma da sai ya to bawa ga bawa wa a atahu akibatun nawahi da sanni ne karshen hana-hana za su zo masa tarahu bi bi dirhimi kadidan wa malil hurri min qadarin wa jahi hmm. tarahu kadidan za ka gashi a zaune bi bi dirhimi a kofar zauri wa malil hurri alhali wa ma min qadarin wa jahi alhali babu wani daraja da alfar malil hurri ga da wa hadha shahru da'amun wa jam'un dama'un wa jam'un wa hadha fasiqun wallahi wahi wannan shagulgulansa shi ne sama'un kwaɗayi da kuma tara dukiya shi ne shagulgulansa wannan kuma fasiki ne wallahi na rantsa da Allah wahi wallahi mai rauni kuma fasiki ne wallahi mai rauni wa'aza na jimin yawan jazari wa'aza gafilun shaba'anu layi wannan kuma mai nadama ne ranar sakamako wa'aza gafilun wannan rafkanan ne ne shaba'an kosashe layi shagaltacce wanda ya shagaltu

wani bawan Allah ya ƙara ba da dubu biyar sannan wani ya ba da ɗari biyar yanzu yanzu ana da eh, dubu takwas ga dubu biyar ga ɗari biyar ya zama dubu goma sha uku da ɗari biyar kenan so da haka kofa dai tana na abu ɗaya wanda ya ce da wanda zai kai wa ya yi wannan aiki ko kuma eh, shi zai yi ko zai ɗauki wani abu daga cikin ɓangaren abubuwan da aka lissafa ana neman bulo ɗari hudu ne a dunkule bulo ɗari hudu kagan za a samu wanda zai ɗauki ɗari hudun ko zai ɗauki wani su daga ciki ko kwadi tara za a buɗe insha Allah. Malam mana su bayanin kai. Shi ya ce gaskiya a jira shi da gobe a tattauna da shi da wani ba halin suna ba ne. gaskiya ya ce a ɗan ba shi kuma da zai bar shi ainihin ce ma mutum. Wanda suka tafi shi a kan kasar a fi da su ne malam da kuma suna ta wa'azin ana kasar ko shi gaskiya ya adalci da zai da sun ya san menene aƙidar tabbin su su eh, malamai sun yi rubuce-rubuce a kan manyan malaman musu ibn bas ibn nasiruddin al-albani abdul muhsin al-abbad al sheikh fawzan sheikh rabi bin hadi al sheikh mukbil bin hadi kai duk malaman sunna ha sheikh waykiri hamud at-waykiri malamai dai sun yi rubuce-rubuce a kan tablik da kuma ba da tarihin su zance na gaskiya ba kan suna suke ba kuma su ma sun sani in za su kawo ziyara masallatai kakan bincika masallatan da ba 'yan tarbiyya sun san ba zai yi su iya zama a masallacin salafiya su ba ba za ka taɓa ganin ko da wasa ai sun san da masallacin salafiya in ka ga sun zo suna bincikawa ne yau eh, masallaci ne malaman suke da ƙarancin wayewa ta sanin aljihu. ai masallaci ka sai ga sun ji sai ka ga mutumin da yake irin dai malamin nan ne malamin sunna ne amma ba wai yana da wayewa ba ne kan al'amura sun san tsare ne a waje ba ka suke yi kuma da ɗan gari ne eh, suna amfani da ai da ɗan gari ne zai musu sobe sai ka zo kai musu bincike wani masallaci ne ba za a gano su ba shi ke nan a gari ko miƙewa ko miƙewa ɗan tabbili yayin da siya ba zai miƙewa masashin sarfiya ba in ya san kai ɗan sarfiya ne ko ya miƙe ma ya ce assalamu alaikum a kaga ya miƙe an mai bayanin masallacin cewa kuna ɗan tagada tagada ne a wajen suna su da kansu ke so bai ɗan suka yi zai su faɗa sai ga sunan sun zo masallacin su ne inda yanzu kwanaki kawai da sun miƙe sun fara yin wa'azi akan abubuwan da suke wa'azi akan shi daga jawon manufa ga yanzu ya gari ya da tsari ya littafin sunan na? Mm, da wasu kawo shawara ko zan tarbiyyar can wannan tsawon ba su ko an gama tarbiyyar ma yanzu mm,